Assalamu alaikum masu sauraron mu barkanku da dawowa cikin shirin na namu na ku buɗe kunnuwanku kashi na biyu muna cikin littafin nan ne mai suna sanadin hoto wanda Hassana ɗan Larabawa ta rubuta shi wanda tashar al'amarin duniya TV ta ɗauki nauyin kawo muku shi ni ce anti Mimi mai gabatarwa kada ku manta ku danna subscribe tare da sanarwa domin samun abin da muka ɗaura akan lokaci idan mai sauraro bai manta ba mun tsaya ne inda safa cikin farin ciki ta ɗago da kanta ta kalle shi sannan ta juya idanunta ta ce mitu yaya abbas sannan ta juya ta shige gida da gudu a nan muka tsaya a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya mamanmu na tsaya a tsakar gidanmu tana ba ma zainabu mai aikin mu umarnin ta buɗe firij ta ɗauko kaji ta gyara na faɗo gidan a guje ina haƙi ta jiyo a firgici tana cewa lafiya zafa. na dube ta na ce ba komai mama ni da yaya abbas ne ta yi tsaki ta ce ku dai shirman ku baya karewa kuna girma kuna cin ƙasa to yanzu kun yi karatun ko kuwa mun yi mamanmu na faɗa ina duban zainabu na ce baba zainabu yau me zaki dafa mana ta yi murmushi ta ce diyar ta farfesu zan miki yau na daka tsalle ina cewa lallai za mu ci daɗi yau please babu zainabu ni da abba na kawai za ki wa sai yaya abbas ko sun samir kar ki sa da su kin ji Kana na rufe baki mama ta katse ni da cewa to yar gidan abba da abbas da yake su su samir din su kika raina ko to sai an sa da su din nasu ma sai ya fi naki yawa mai bakin kwaɗayi kawai na kwaɓa fuska na sanya abin da na saba wato shugaba. nan da nan babu zainabu ta janyo ni jikinta tana faɗin rabu da ita diyar abba zan miki mai daɗi amma amma ki bari a san musu a san masu a san wasu samir din su ma kaɗan ko na jinjina kaina na ce to baba mama mu ta yi murmushi ta ce ku kuka sani dai a ranta kuwa daɗin yadda baba zainabu take so na take na ce bari in je in ajiye da dumar da books ɗina mamanmu har yanzu an ta hamida bata tashi ba ne eh bata tashi ba amma duba ɗakin ku ki gani ki tashe ta ma la'asar ta yi ku yi sallah bana son baccin yamma domin yana sa ciyan kai mai tsanani na ce to mamanmu na yi gaba ina faɗin baba zainabu bari in yi sallah in so in taya ki aiki a kicin kinji ta ce to yarinyar kirki sai kin fito ya daɗe a tsaye yana kallon ƙofar kamar ba gobe daɗi na ɗibarsa kamar mai kyakkyawan kamar mai kyakkyawan idanunsa sun cika da kwallon farin ciki bai san da ya daga hannu ba hannunsa bai dubi gabas ya ce ya Allah kai ne Allah ina roƙonka ka cika min na ka bani safa a matsayin matar aure na Allah ka sa ta zama alkhairi a gare ni ya rabbi ya shafa yana mai goge hawayensa shi dai ya san yana sa so mai tsanani yana jin ta fiye da tunanin mai tunani yana son ta fiye da kansa Kullum yana wayar gari da sabon santa a ransa ya tashi da santa ne amma ba zai iya faɗar ta kamaiman san da ya fara santa ba. A baya ya yi tunanin zumunci da amincin da ke tsakanin iyayensu ne ya janyo domin mahaifin Abbas kan ya rasu aminin mahaifinsa Fani sai yanzu ya gane su ne daga Allah kauna ce daga inda lahi ba zai misalta yadda yake jin ta a ransa ba. Ya sauke ajiyar zuciya ya dawo daga tunanin da ya tafi na sakon kuna. ba dan ya su haka ya haka ya kaɗa kai ya fice ya nufi gidansu da ke bayan gidansu safa don ba su da nisa safa na shiga ɗakin su ta ji ƙarar ruwa a toilet alamu an ta hamida na ciki ta aje da dumar da littattafanta ta cire hijabinta ya yi daidai da fitowar hamida ragowar ruwan hannunta ta yarfa wa safa tana faɗin kun gama karatun ko soyayyar kuka yi kyalkyale da dariya ina faɗin kai anti soyayya kuma ta ce iya aiko makaho da baya gani in ya ganku ya san soyayya kuke kallon da abbas kaɗai yake miki abin tambaya ne ya sa ki a gaba kamar ya haɗiye ki fa gashi bai san gashi bai son bacin ranki ko kaɗan tun kuna yara balle yanzu da kuka girma kuka, kuka isa aure na zaro ido aure kuma anti ke ma ba a yi miki aure ba balle mu yara anti tun tsaye da dariya ku ne yaran a'a motsin gado ne ku karewar yarinta kar ki manta fa shekarar ki sha biyar ko yanzu aka kai ki ɗakin miji zama daram zaki balle bas da yake da shekara ashirin da biyar na ce uhm, uhm, uhm, anti ba yanzu ba sai na ga ƙarshen biro da takarda he, Charles and Hamida ta faɗa tana dariya ta ce ki zama mangopal ma safa karewar karatu na ni ni kauce in yi sallah mun tsaya surutu time zai wuce safa ta yi dariya tare da buɗe kofar toilet ta yi addu'a kafin ta shiga Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal kaba'isi wa minash shaitanir rajim sanan ta shiga da kafar hagu bayan ta yi kyakkyawan tsarki da alwala ta fito da kafar dama tare da fadar wafranaka Allahumma ashaba annal aza wa afani fitowar ta yayi daidai da Hamida ta kammala sallar la'asar bata dubi antinta antinta ta ba ta da abun sallah ta tada sallar ta bayan ta idar ta daɗe tana addu'a sannan ta miƙe ta cire hijab ta ninke ta ta ninke daddumar ma sannan ta jiyo ta dubi hamida da ke gyaran kaya a sif ta ce anti ni na yi kicin zan taya baba zainabu aiki hamida ce to kanwata a yi mani mai daɗi na sanki fannin girki ba dama ce ke ta faɗa tana murmushi daɗi ya kama safa don kuwa ita mutum ce mai son a yaba mata insha Allah anti sai kunnenki yayi motsi don daɗi ta faɗa tana mai ficewa daga ɗakin ta nufi kicin ɗin Hamida ta girgiza kai tana jin kanwar ta a ranta sosai ko cikin ƙannanta safa ta daban ce to masu sauraron mu a nan za mu dakata sai gobe idan Allah ya kai mu za mu ci gaba da baku wannan labarin na sanadin hoto wanda Hassana ɗin Larabawa ta rubuta shi kada ku manta ku danna subscribe tare da ƙararrawar sanarwa ta yadda za ku dinga samun abin da muka ɗaura a kan lokaci.